Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wunin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 30 ga watan Mayun shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban Majalisar Tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine. An gano baraguzan jirgin da ya bata a tsaunukan ƙasar Nepal yau Litinin a warwatse a gefen tsauni kuma an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikin 22. Ranar Litinin na ƙarshen watan Mayu a Amurka ake bikin tunawa da maza da mata da suka mutu a lokacin da suke aikin sojin ƙasar. Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan da jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaye da tsawon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a matsayin dan takararta na shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa a Najeriya. a zaben atiku ya yi kyau sai free and fair election domin zaben atiku zai kawo mana samun ci gaba a kasar to a matsayin na dan jam'iyya an kashe mana jam'iyya san ba abin da ya dace ba me hake nuhi bai kamata a ce irin su atiku abubakar suna shugabantar mu sannan za ku ji karin hasken da rundunar 'yan sandan jihar bauchi da ke najeriya ta yi dangane da wani rikici da ya barke a karshen makon da ya gabata a unguwar yalwa da ke jihar wacce hukumomi suka sakawa dokar hana fita abin da ya faru kama daga shekaran jiya zuwa jiya kowan ku da ya samu labari an kashe mutum biyu kuma akan abu abu banza saboda maganan saurayi da budurwa muna tafa da wasu rahotannin da kuma shirin ilimi garkuwar adam har ma da wasu daga cikin zakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban Majalisar Tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine da kuma neman matsawa Rasha lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michael ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki biyu cewa Ukraine na nuna matuƙar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar rasha ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi mu shine batun taimakawa ƙasar ta ukraine tare da abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa da bukatunta na kuɗi a cewar michael za mu kuma tattauna yadda za mu tsara mu kuma tallafa wajen sake gina ƙasar ukraine saboda za a buƙaci wata babbar hoɓɓasa ta duniya baki ɗaya kafin a iya sake gina ƙasar Michael ya ce tarurruka za su hada da magance hauhawar farashin makamashi da ke da nasaba da rikici da kuma buƙatar hanzar ta sauyin makamashinmu domin kawar da dogaro da turai ta yi kan albarkatun mai na ƙasar rasha da kuma tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar matsalar samar da abinci da farashin kayayyaki an gano baraguzan jirgi da ya bata a tsaunukan ƙasar nepal yau litinin a warwatse a gefen tsauni kuma an tabbatar da mutuwar mutane sha hudu daga cikin 22 da ke cikin jirgin a cewar sojoji masu aikin ceto sun gano gawarwaki sha hudu daga wurin da hatsarin ya afku a cewar tekna sitaula na filin jirgin saman one da ke kathmandu kawo yanzu dai babu wani bayani kan waɗanda suka tsira da ransu kuma ana ci gaba da binciken a inda hadarin ya auku. hotunan wurin da hatsarin ya afku da aka ɗauko daga sararin samaniya sun nuna sassan jirgin da suka watse a kan duwatsu da gantsakuka a gefen wani kwazazzaban dutse jirgin tara air turboprop twin otter ya rasa tuntubar hasumiya ta filin jirgin ranar lahadi yayin da yake tashi a wani yanki na kwazazzabai masu zurfi da tsaunin tsaunuka a cikin jirgin na mintuna 20 To an jima kaɗan Hanifa za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. To a Najeriya jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a matsayin ɗan takararta a zaben 2023. Hakan na faruwa ne yayin da jam'iyya mai mulki ta APC ke shirye-shiryen gudanar da nata taron fidda gwanin wanda za a yi a mako mai zuwa. daga ibadan wakilin murya amurka hassan umar tambuwal ya jiyo mana ta bakin wasu mazauna birnin har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da zaben Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar jam'iyyar PDP na shugaban ƙasa a shekarar 2023. Akan haka, ni tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan. Sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada. A zaben Atiku ya yi kyau, ta ce free and fair election domin zaben Atiku zai kawo mana samun ci gaba a ƙasar nan. Misali ma irin halin da ƙasar nan ta tsince kanta a ciki. Rashin tsaro, rashin aikin yi, da rashin waɗansu wadata to muna ganin cewa atiku in ya zama shugaban kasa. zai iya kawo dukan waɗannan al'amari ci gaban da za a samu yalwatuwar al'amari a al'ummar ƙasar nan gaba ɗaya wasu na da ra'ayin cewa yawanci a wasu zaɓuɓɓuka haka na share fage ana amfani da nerori a wannan karon ma ana cewa an yi wannan amfani da wannan nerori a wajen tsaye da atiku matsayin ɗan takarar pdp na shugaban kasa. a'a ba wani magana kuɗi abin da ya dace ne daligen suka zaba domin mutum ne wanda yake masani a aikin gwamnati tunda ya taɓa zama vice president na shekara takwas ya yi gwamna kuma dan kasuwa ne kuma manomi ne kaga ire-ire irin su ake da bukatar su jagoranci kasar nan domin samun ci gaban al'umma kasar nan Najeriya a sassanta da dama suna fama da rashin tsaro kana ganin cewa tiku na iya shaukan lamarin tsaro a Najeriya da izinin Allah a tiku Abubakar zai sha hankalin wannan al'amari da a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar Sala Ibrahim to a matsayina dan jam'iyya an kashe mana jam'iyya san ba abin da ya dace ba me hake nuhi bai kamata a ce irin a tiku Abubakar suna jagorantar mu akan maganar primary election ko makamancin haka ba kai kana ganin cewa Atiku bai dace da ya shugabanci Najeriya ba ya za a iya dace mutum ya dinga nuna karfi na kuɗi lalle shi sai ya zama dan takara kai ka tabbatar da ya bada kuɗi kai baka ga alama an bada kuɗi ba a matsayin ka na dan jarida da kake kan fili N'o ka ga an ba mutane ni ban sani ba dan ni bai bani ba bai ko ya bani ba dan zabe shi ba dan na san bai cancanta ba wa kake ganin ya dace banda Atiku saraki ga tambol da step down sunana Ajiya Sa'ada Sa'ad ni ce vice chairman na ward 6 a nan Ibadan da north na jam'iyyar pdp wallahi alhamdulillah alhamdulillah na yi murna na yi farin ciki saboda atiku mutum ne mai yi da mata kuma muna fata wannan karin ma in allah ya da ya yi da mu mata duk abubuwan da zai yi to mata ne rabi maza rabi idan allah ya kai atiku shugaban kasa a shekarar 2023 me kuke son ya yi muku ku mata mace ta zama eh, deputy gwamna sama ma ya zama vice eh, president kuma duk gwamnoni ma a sa deputy matan hassan umar tambuwal marar amur Amurka daga Ibadan a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Hanifa da karashin labaran duniyar. Ranar Litinin na ƙarshen watan Mayu a Amurka ake bikin tunawa da maza da mata da suka mutu a lokacin da suke aikin sojan ƙasar. Ranar tunawar ta wannan shekara wadda ranar hutu ce a matakin tarayya ta faɗo a ranar Litinin Talatin ga watan Mayu. An rufe kasuwannin hada-hadar kuɗi kuma shugaba Joe Biden zai halarci bikin a makabartar ƙasa ta Arlington. Faretin ranar tunawa da 'yan mazan jiya ɗin a Washington ya dawo a Constitution Avenue a yau Litinin bayan shekaru biyu da rufewa sakamakon barkewar annobar corona. Yawancin Amurkawa suna bikin wannan rana ta hanyar ziyartar wuraren tunawa da yaƙe-yaƙe ko ziyartar makabarta da ɗora furanni akan kaburbura. Mona Lisa ta girgiza amma ba abin da ya same ta a ranar Lahadin da ta gabata lokacin da wani bako ya zo Louvre ya yi ƙoƙarin farfasa gilashin da ke kare zanen, wanda shine ya fi shahara a duniya kafin ya shafa man shafawa a samansa. a wani yanayi na jawo hankalin jama'a da ke da alaƙa da canjin yanayi. Wanda ya aikata laifin wani matashi ne da ya yi shigar wata tsohuwa wanda ya yi tsalle daga kan wani keken guragu kafin ya wa gilashin. Wataƙila wannan sakarci ne kawai a gare ni, abin da mai ɗaukar hoton bidiyon ya wallafa kenan game da abin da ya faru, wanda ya nuna wani ma'aikacin Louvre yana tsaftace gilashin. sannan sai ya shiga shafa kek a gilashin sannan ya watsa fulawowi a ko'ina kafin jami'an tsaro su shawo kan lamarin ba a samu jin ta bakin louvre ba nan take. A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi karin haske dangane da wani rikici da ya barke a unguwar Yalwa a ƙarshen makon da ya gabata. Lamarin da ya sanadin salwantar rayuka. Bayanai har ila sun yi nuni da cewa rikicin bashi da nasaba da na addini ko kabilanci kamar da za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. da yake jawabi ga al'ummar yankin yalwa kwamishinan 'yan sanda umar mamman sanda ya gargadi mazauna unguwar cewa hukuma ba za ta lamunta da faruwar rikici ba ya yi karin haske kan abin da ya haddasa rikicin abin da ya faru kama daga shekaran jiya zuwa jiya kowanku da ya samu labari an kashe mutum biyu kuma akan abu abu banza saboda maganan saurayi da budurwa yaro ya kan yarinya yana dawa wayan mutane wanda ba san su suka same shi suka dinga saransa da adda to wannan abun ba daidai ba ne kuma gidaje kusan guda biyar aka kona ba ma so ya sake faruwa ya faru a baya ya faru ya faru amma ba ba mu fata ya sake faruwa kuma idan kuka ji wani abin da zai kawo mana tashin hankali ko rashin zaman lafiya to ai ku a sanar da mu shi ma nasa jawabin gwamnan bauchi bala abdulkadir muhammad ya ce rikicin da ke faruwa a yankin wasu ke haddasawa wanda ba 'yan gun ba ne kuma dole ne a kamo su ya kuma ba da umarnin da bude karabin ofishin 'yan sanda a wurin domin inganta tsaro a yankin. Wannan da ke faruwa na gaya kwamishina police lallai akwai wake-wake kuma ba daga cikin nan suke ba dan a cikin nan suke dole mu ciro su amma ni na tabbata ba kawai mutum da ya zo da mashin a buge shi babu yadda za a samu mutum a gefe a kashe shi akwai wanda suke so su kawo mana husuma akwai wanda suke so su kawo mana wannan batanci idan da a ce akwai wani abu ne ya kafin hakan ya faru to sai mu akwai dalili to jama'a mun mallaki hankalin mu fa ya kamata ku bude idanuwanku ku bude kunnuwanku saboda haka duk wanda aka gani yana da hannu a ciki daga ko dan waye ne to a fito da shi za mu kafa police station a wannan wuri wanda dukiyarsu suka tabu hakki ne na gwamnati saboda ba son su bane za mu sa sema daga yanzu nan su duba su kawo gudumawa na kakawa yadda zai kasance an kawo gudumawa wa al'umma wanda yana zaune kawai bai san hawa ba bai san sauka ba an kona masa gidansa wani an kona masa abincinsa na ji ya tara abincinsa a gidansa kusan cewa na san komai abin da ke faruwa saboda haka mun sa abin da za mu yi. hakimin miri alhaji hussein abubakar dan jikan bauchi ya yi karatun tanin tsukuwa mazauna yankin ga abin da yake cewa gargadi na farko shine mutane dai su ga bambanci tsakanin jiya zuwa yau zaman lafiya ya fi zama komi yanzu gashi mutane sun rasa yancin zuwa ko'ina suna zaune a gida kun ga wannan ba karamar asara ba ce mutum a cikin hidimomin su ya yi asara saboda haka kiran mutane su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro za gidajen da aka faɗa duk wanda a ganshi yana yawo ba shi da wani uzuri in dai bai cikin mutane na musamman wayanda suke kula da lafiyan al'umma wani mazaunin yankin wanda rikicin ta shafe shi ya tabbatar cewa rikicin babu addini a ciki mutane ne suke karkatawa zuwa addini don wata manufa sunana yahaya bako galadima ina zama a unguwan kusu ne yake yalwa ruwan kaga dama a bauchi ni kirista ne kwanaki biyu da suka wuce kwai dan fada da yara suka wannan abu kana ganin yana da fuskan addini ne ko kuma dai irin dai hargitsi na matasa ne masu zaune gari banza a gaskiyan ne abu ne da sukan fara shi a wani wuri da yawanci in ka je kai bincike za ka samu matasa ne a wurin yawon su ko wurin shaye-shayen su kan fara eh. amma sai a zo a juya shi ya zama na addini ta bakin musa ya haya ba ko galadima kenan a dangane da rikicin da ya faru a unguwarsu Abdullahi muhammad wurin amurka daga bauchi a najeriya To biredi wani nau'in abinci ne da galibin jama'a ke amfani da shi a duk faɗin duniya walau masu hannu da shuni ko marasa ƙarfi. sai dai a baya bayan nan biredin na neman yi gagari talaka musamman a kasashe masu tasowa inda a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya jama'a da dama ke kokawa da tsadarsa masu gidajen burodi dai sun ɗora lakin tashin farashin biredin kan yakin da ake yi tsakanin ukraine da rasha usaina muhammad na dauke da karin bayani daga maiduguri a wannan gidan biredi da ake kira umar special bread da ke birnin maiduguri yawan masu zuwa sayan biredi sun ragu sakamakon tashin goron zabi da biredin ya yi. A dade biredi abinci ne da aka san kowane mutum zai iya saya ya ci, sai dai a yanzu jama'a na ganin cewa biredi ba abincin da talaka zai ci ba ne a yanzu, sakamakon tsadar da biredin ya yi. Inda yawancin jama'a suke sauya abincin karin kumallo a gidajensu, maimakon sayan biredi da safe. Da da biredi na naira biyu wannan irin in gidanka karamin gida ne zai yi shekara yara yara fas amma yanzu gaskiya buredi yanzu na ɗari biyar ma gaskiya ba abin da zai maka ni kama yanzu na dakatar da cin buredi ma saboda sadan shi yanzu kawai kara tuwo muke yi in ya kwana da safe mu yi dumame mu mu ce mu fita gaskiya yanzu kan buredi ya fi karfin talaka da da ba da naira sittin na zan sha shayi da buredi amma yanzu ɗari da hamsin ba zai ka mu talaka in ba sha ba to ga sha yanzu nika sha da safin nan da shi yanzu na na siya wannan ko dawake yanzu da fulawa ne ya yi tsada ba dawake naira hamsin haba ina roƙe gwamnati su karawa kamfanin hannu masu fulawa so da bread soka mu jadi nigeria muna shan wahala Ƙarin farashin dai baya wuce nasaba da tsadar kayayyakin da ake amfani da su wajen sarrafa biredin, inda kuwa wasu suke ɗora alhakin tsadan kayayyakin akan yakin ƙasar Ukraine. mun zo da muna sayan fulawa akan naira dubu ashirin ashirin sai muka ji labarin fulawa ta koma naira dubu ashirin da biyar to yanzu zai yiwu wannan sikelin mu ajiye akan wannan farahin da muke sayarwa da siga ya koma naira dubu ashirin da bakwai yes ya zama dubu ashirin da uku adc improba naira dubu arba'in da biyar to farahi ya riga ya zama dole ne mu kara kai. to mun zo mun musu karin kuɗin kuma amma dai kasuwar tana nan ba daɗi akwai wanda muke sayarwa naira ɗari shida idan har muna so mu yi mu sai da yau ya yi biredi kuma ka ce eh biredi da kake sayi kana cin daidai ne sai ka sai dubu ɗaya ɗari biyu to idan muka wannan abun kuma talaka ba zai iya saya ba shi kuma ainihin biredi na talaka ne ƙarin da aka yi mana ne ne muke so mu dan samu mu doɗa gun amma ba wai dan daɗi ba ko goban nan in sassauci ya zo mu ma za mu sauke. kowa in ya zo siya sai ya yi complain wani ma sai ka ji ya ce ma zai daina siyan ma biredi tun da haka ne fata na shine da za a daure dai ko su kamfanin ko can inda ake musu supply na fulawan dai a samu a sassauta abun yanda rayuwar ma dai kowa zai ji daɗin yin ta. To ba kowa bane yake iya sayan biredi kasuwan baya tafiya sosai domin karin kuɗin da aka yi din. To karin kuɗin da aka yi din kuma don fulawa shi ma ya karu. A baya dai ana iya cin biredin naira ashirin a ƙoshi. Sai dai a yanzu labari ya sha bamban domin kuwa ba kowa ne zai ci biredin naira ɗari biyu ya ƙoshi ba. Jama'a kuwa fata suke Allah ya kawo sauƙin tsadar kayayyakin abinci a ƙasa Najeriya. domin kowa ya samu saukin rayuwa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan na yamma da minti 18 a can birnin na Maiduguri da ke Najeriya. Da ma Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 3 da 18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashan mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A kwanakin baya ne ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya wani taron bita tsakanin wakilan wasu jami'o'in ƙasar Amurka da takwarorinsu na Najeriya da zamar tattaunawa akan hanyoyin ba da tallafi da musayar ɗalibai da kuma malamai domin inganta ilimin manyan makarantu a najeriya wannan taro dai ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'i a najeriya Ƙarƙashin ƙungiyar asu ta shafe fiye da wata uku tana yajin aiki lamarin da ya bar ɗalibai a gidajen iyayensu kuma akan haka na tambayi farfesa muhammad kuta yahaya shehun malamin harkokin noma a jami'ar badin da ke kudancin najeriya kuma ya min ƙarin haske game da hanyoyin da za a bi na kawo ƙarshen matsalar yajin aikin malaman jami'o'i a kasar ni na zauna da gwamnoni chairman kai da fahimi na da ce to na sa mitin da shi da asu na kira ya min abokina na ce ku zauna a daddale saboda yara makaranta to shi ne suka samu gamsuwa saboda ba kyau a ce kullun sai yaji duk abin da yake ciki a zauna a shirya a gyara to yanzu dai ana nana magana kuma ana alfahari da professor ibrahim gambari saboda shi yana nan yana magana da mutane aka aka kuma muna alfahari zai taimake mu za yi wannan kuma za a samu nasara yana yana nan yana shiga magana magana kuma na ci gaba mun yi magana da shi kwanakin baya akan damuwa da muke da shi saboda bar yara a gida ba dadi ba kyau mudin da kake gani da muka je university ba batu wani strike kafa sai mun gama masters kafa sai mun gama phd ba wani da damuwa amma yanzu kawai mutum shiga makaranta shekara bakwai shekara shida ba za ka ga makaranta ba daɗi so ni na tosai yara na tosai iyaye na tosai gwamnati da kudi ya zama to sai dai kuma duk da wayannan shawarwari shehu malamin na ganin gwamnati na karkata ne wajen ba da fifiko ga wasu aikace-aikace da ba za su taimaka wajen ci gaban ilimin a kasa ba to kowane irin shiri ne yake ganin bai dace ba gwamnatin ta runguma abun da ba priority ana sa kudi an yi da bai kamata ba kamar yanzu a ce ana wani school feeding program yara nawa ne suke zuwa makaranta ana fitar da kudi a ce an fitar da kudi 99 billion 999 billion kuma makaranta abinda makaranta suke bukata 400 billion a kawo ma wani abu ma a tallafa ma jami'oi da Allah duba wannan da idon rama kuma mun za magana da gwamnati ba za mu sa gwamnati su zama abun dariya ba za mu taimake su don da za mu ba da shawarwari za mu ba da shi insha Allah da karim to professor wasu na ganin su kansu gwamnatocin jihohi su mai da hankali wajen kirkiro wasu makarantu sabbi alhali kuwa ba a kulawa da wayanda ake da su tun farko batun ilimi zai kawo walwala zai kawo mu ci gaba matasa da lokaci da za mu bude yabi university wasu suna mana dariya suka ce me za ka yi wa za ka sa shi ba za samu dalibai ba muka ce ai ba yau ba da samu dubello zai bude Amadu Bello University sa ka ce mashi ai samu dubello wa za ka sa awaki ne za ka sa ina za ka samu mutum ce ba ku bari zan sa awaki to yau ga sha Amadu Bello ya zama so mu ma mana dariya ka yau ga Abi University yanzu wadda suka yi masters a wajen nan a first degree wallahi wasu sun je America wasu sun je Malaysia direct PhD aka ba su saboda kokarin da suka jami'ar IBB University to yau malamin da kowa sun zama global so ba wasa a wajen makarantar nan kuma alhamdulillah kasira so gaza za mu amfana matasa su zai canza za mu bude yadda za su fara training kamar yadda muka gani a india a dinga kai su ture da wasu wurare haka to a wani rahoton kuma babban bankin najeriya ya bayyana yadda cikin watanni uku da suka gabata 'yan kasar suka kashe fiye da dalar amurka miliyan 220 wajen neman ilimi a kasashen ƙetare binciken babban bankin na cbn da ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'an kasar suka shafe fiye da wata uku suna yajin aiki shi dai wannan bincike da cbn ta gudanar ya gano cewa a tsakanin watan disamban bara zuwa watan fabrairu na bana an kashe wa'annan makudan biliyoyin naira zuwa kasashen waje domin neman ilimi wannan rahoto dai bai zo wa 'yan kasar da mamaki ba bisa la'akari da yadda karatun jami'o'i a najeriya ke tafiyar hawainiya inda dalibai ke shafe shekaru aru-aru kafin su kammala digirin farko yanzu haka dai a kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na ganin ta kawo karshen yajin aikin malaman jami'o a najeriya ministan kwadagon kasar chris ingige ya bayyana cewa gwamnati ta ware naira biliyan ashirin da uku da digo biyar domin biyan malaman jami'o'i kudaden su da na arias da suke bin gwamnati a inda ta ware naira biliyan shida ga kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma naira biliyan hudu ga kwalejojin ilimi na kasar inda jimilla ya tashi zuwa naira biliyan talatin da uku da dugu biyar sai dai a martanin ta kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato asu ta ce har yanzu da sauran rana a kaba haka kuma a shiri na gaba za ku ji hirar da muka yi da wani ɗalibi da ya yi karatun allo a ƙasashen larabawa inda yake kwatanta yadda suke gudanar da karatun allo a kasashen nasu da kuma yadda ake gudanarwa a najeriya da kuma matakan da gwamnati ya kamata ta dauka na inganta makarantun allo kamar kasashen larabawa inda muka je muka gani kama daga misira ka yanku tunisia algeria ka dawo kuma sudan ka sake dawowa ina ne zan ce morocco yadda suke karatun allon sun mai da shi na zamani amma ba irin namu ba za a je a gina makarantar allo ne ginanne da dakuna da komai ga masallaci ga katon waje an rufe ga allana azube da tawada yadda muke yi a nan najeriya za su rubuta su wanke allo su rubuta su wanke su je su yi darasi a musu malami ya musu darasu a gyaggyara a zo a sake durkusa akan allon nan ana kwama shi wani idan ya saukan farko wani idan ya samu arba'in ashirin goma sai ya je ya shiga makarantar zamani me yasa na kawo wannan misalin idan aka ce an mai da shi na zamani za a samu haka za a samu irin wannan tarbiyya ya zai kasance kasance ladabi ba za a samu irin wannan ba kuma yawan karatun zai ragu abin da nake ta nubawa kenan a nawa ra'ayi yawan adadin karatun zai ragu saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu professor muhammad kutaya haya da kuma babbar jami'an da ta ba da umarni Julie Leather Gresham na ku baban Prin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Ba da tangarɗa ba To madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce ta ce to 'yan siyasa waɗanda suka cikawa dalaget-dalaget aljihunsu da kuɗi don su zaɓe su a zaɓen fadda gwani muna nan muna jiran ku idan allah ya kai mu shekarar 2023 sako daga kawo mai ruwa bajoga da ya hayya danno azare da umar abubakar odoji azare shi kuma shehu adamu rijau cewa ya yi tabbas duk jam'iyyar da ta yi son rai wajen tsayar da 'yan takara a najeriya za ta ga sakamakon da ba ta so domin dai za a iya yi mana tilas a zaben fitar da gwani amma a zaben gama gari hakan ba zai yiwu ba wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce ta ce muna kira ga 'yan najeriya da mu cancanta a wajen zaben shugabanninmu na siyasa kama daga shugaban ƙasa gwamnoni sanatoci 'yan majalisun tarayya da na jihohi da kuma shugabannin ƙaramar hukuma da ma kansiloli allah ya yi mana zaɓi mai kyau Sako daga Alhaji Muktar mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tangan Makeri. Shi ko Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa ya yi. Dakarun Najeriya da na kasar Chadi ya kamata ku kara azama sosai wajen ganin kun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke a tsibirin tafkin Chadi da sauran duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke domin a samu zaman lafiya. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi haba 'yan awaren ƙasar kamaru da ke neman kafa ƙasar ambazonia kashe mana mutane da kuke yi a iyakokin ƙasar da najeriya ba shi zai sa a baku 'yancin cin gashin kanku ba a don haka yana da kyau a gyara tun kafin sojojin najeriya su fusata sako daga kabiru muhammad kara ya sokoto yanzu kuma ga labarai a takaice takaicen shugaban kasar ukraine vladimir zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban majalisar tarayyar turai yau litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga ukraine da kuma neman matsawa rasha lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi shugaban majalisar tarayyar turai charles michael ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki biyu cewa Ukraine na nuna matukar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar Rasha. An gano baraguzan jirgin da ya bata a tsaunukan kasar Nepal yau Litinin a warwatse a gefen tsauni kuma an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikin 22 da ke cikin jirgin a cewar sojoji. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada wannan shirin da kuka ji. Sai kuma injiniyan mu Patrick ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.